duna bila jina wundi ya yero ngada china wundi e taro la sanje china to wone kazongo nui ili ta lai wane ta anjiro la chidina mota findi isa hado haya ngwala ramba amitason chadi dalo duala ngelaro duala maltina tiuna kau kararo ala fa lai wane chiro wore ni dimi mata anumbo rannin mini kazo kala mo jai hero wane ngwaja na din biske ngai chado a a ni ta jawon dogare ni ta jawon dogare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 lanɗe ako kangal talawo da sawdana alhamdulillah ala bara talawo yande ala don ala herɗon talawo jebce so andiya amma zo andiya kilzo tajirwa baɗa ya so a kamande <clears throat> andin sumdo caɗo sallallahu alaihi wasallam talawo yim awa kutu sama yim ɗin ala ala kenyana alhamdulillah ɗayi <clears throat> ala wa kujida andiro tawacciya ala wa kuttu za ɗayi kamande kurro cawa alhamdulillah kirande ku yedi kala nan mi alani wacikadani asuni ma ne wace kazan cikadani to nabi je ganajeni wanda kam je ganajeni kala ta ta'ala fi kitabil karim kaman de loran jo ta talan wulji la yukallihu llahu nafsa ni lawo sahayan wa fi ayatin ukhra la yukallihu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alu ba ba'da usrin yusra liyunfiq zu sa'atin min sa'a wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah alhamdulillah kuma ne lura la ndiro wani sai la yukallihu Allahu kuma ya gana ni na basan kambo illa wusaha sai auratina na la alan na la yukallihu Allahu nafsa kuma ne naskuro ganaje ni illa ma ataha sai dai a wala cina ya kalala ala tiro a wala ganaji ala tiro a wala de cina to a ra cina na nga yano ala zaka yano rannu ma nani min na a uro karama zaka yi ko ne ala nani ba ura <laughs> amma kam laro ala zaka ya jini to nan jin menna fe da kani da dimi da karima chapkada uri chapkada rama laman da fado da timan noyin ni cin zuma. to kam madaro ala zakatul yo amma kam nan zombawro ala zakatul yecini wa kam nan zombawro ala hajiro lenecinni seyre nane min mennawa fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab laysa alaykum junahun nan tabtagu fadlan min rabbikum fa iza afartum min arafatin fazkurullaha inda al haram wasu wazkuru kama hadakum wa in kuntum min qabli lamina ad-dallin summa afidu min nasu wasu an-nas wastaghfirullah inna la ghafurur rahim sadaka lawal anzim zawadu yana kuma da kansi wani wani kansi don na kamo numba yalla numba ya numba ba numba nan ba dihu numba ba fannin min ni iya ambani mi yani samma tun daga fannin min lumiya kawo kawo hudiyo wai hudiyo yindin wai hudiyo yakun wai hannin mo wolle mi yesi isi mi yadala kambo tandia mojiwa kinja tandia mojiwa uri kariya mojiwa uri chafane mojiwa kalu mojiwa usure mojiwa na ma kambelan lawoje yo adero guziri mane tandiro kolemia ni guziri do nangoni milenimia makala ni allaworo damji ngoni lene ono kamandi lodin ba be na ni min guzuri ni menna kumbwa ni be menna kanja ni be menna likawan numjo menna likawan tiwa haram ainin be awonim joye haji yi menna halle gabci wadoro ni akalanji maka lema da leneno to ala kambo a detinia awala ratsana la yukalle wala namsa a ta ha sai dai kala a ala niro jina yalan ala niro awala ni sai jalallahu hulan ala ba da usirin jawyen gawalan yusran kiske niro tidi an fek amba tidoyono zu saatin gariu ye min saati nam gariu njilan amba tido ni gariu bare tala ay amba dimi a ala adaini de ono ni gari wani yano yalla nan ba kamu nan ba ya namba ba namba nan ba zuriya nan ba diwa nan ba ada yano to nan gari wulantan dia ambane wono ayya ya biya wannan gari ya tandiro yide wono arafa liyon pek amba tido wono kumba kanja kajimwa sawun la kawudiya mangu me aramma wadon na biyayya lanin ba kamunin ba amfani ta diya ni na ni min men na zai no zu sahatin nam gari wani mulan da yawon can me kuze biya cerin nin kuze cerin nin kuze cerin nin kuze karab kane kama cikin nam yala iso cimo nan bai iso cimo gidi ya iso cimo hude ya iso cimo amlaka yin ga iso cimo hada wani lalime wani dimi cai ala yi lande ala da yawon ni gari wani amma eno kamande to tala hani wondi ba dira ala wani sana fane no waman qudira alai hu yana kam don na arsi inju di nan ba di fali yo hukum ma ta hulla iri ala ni ron jinala ni edi on ade dawdo anum yumya maji num ba manda hula num nera me wa yumiya kalunum karje ya buinam me wande ba wa gari we mi a a ni aduna jamji ala ye ganan zeni kasu kala mu jwai kasu kala mo joya ni ma kala mo di na qurri alai hu yano kam nana arzi inju ganaro ala tiro cinna hadi hal yunfiq mimma atahu allah ala iri tiro cinna lanti an banju sirona jenenum nera yero uwa Tuliminum nera dubu aramba adan kwalinum yobe nera mea nera yeri india nera yero uwa yuye kude kamunum boy sunonum yobe nera mea nera yeri india yuye kude ɗan kunne nim naira miyo meyowa ramba naira meyo meyowa naira findi gogo goggo la leni miya yiye kude ye ala ngayiro to kude yiye kude bune num ngaji ramba bulu num kuwa dowdowa num ba maji falla bumiya bone ala niro gananze ni wale ne kaso ngone ili gali wede da ala niro gananze ni maallu shahid ndedi kala mana hadi yalan awlani hiniya na menna ay kala la rasa fero atada ay karma larsa fero ta za unde larsa diki ta ni larsa diki fero ni ngone ki to am fero ngoda ode fanza ya fero ya ba fero ya fanza kalan zalan aya di karma kalan zalan aya da kalan zalan karani kaman de fanu wana na da gari unan gari unzun liyon fik zu sa'atin min sa'a wa man qudira alayhi rizqu falyunfik mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayajalu allah ba'da usirin yusra sadaka allah alazim kaman de le yon fik di amba chido yono sada chido amba jo cho chochasa hanzu cho hanzu garjo zu saatin gari udi yono min saatin nam gari unjala chido yono barani gari wa tala idimi fa ha ala ala waljinni nabi wuljini loran ya wuljini nan gari unum lande yono ngalla robiya ambane yuye kude karame mi motulimi fya kwa ikwe tiro dumia tiro ikwe du yeri ndi amena ikwe nani mena na ala de nangali onumulanyana kere miliyon ga yuye kamone mayalla na mayano ba nambare hado miliyon mewa garne nga sawa namcha ya nam nga wa namcho ba nam nga wa namcho tada nam nga sa namcha kamone mayalla na baro garngini hula ramba samdi jika mindia du hindi ayu yekude kawdi du hindi yuye yekude suno ma du miya ya sitilo na ne min menna wa fayno ala meyini mulande ono ko zu sa'atin min sa'a pero no mungoni miya ramba salon kujala miliyon ga yuye duli miliyon ga kare keren yimbe miliyon yindiya miliyon yakuwa yuyeye falo kisayi num hero num dangoji ramba hada tala wa gurne garne hero namna tagi jirodro sandu gina ma matsuda wore mata da koren mi yuye yindi tsuda yuye mi oya kalene ye ala nan gane unum lande wono kuma skiyanan boye anan biya yala ya gidi ya hude aramba hanja garne katanganum garni mi atai samma ya kille garne shafene kolle ngaza wona bta nam gari unum lan ala de wono ni gari udifa kuman qurra alai kuhu yana dinar ramba miliyon india yuyeye fero nambo, miliyon ya kuwa sumo ya dawya ya nam gari unamla nile ne wano ala Kamu nambo yuyeye fero nambo yuyeye ayya biya wata rana da ayra wuro kore nabi manga imana. kajiri njiro nga ya kamonjulu ya nga airam bochori samma tilo tilo en wane airam nga irako ni airam nga irako ni airam nga irako ni airam nga irako ili ar nga ya to raktani nila katar na ero idiki chini samma le chiyo chukudi nabi galiu titara koro sallallahu alaihi wasallam na kam galiu tiye ba nabi ba awa falle churon karimo miya chidana nabi sallallahu alaihi wasallam amma minti meyo churolan koro teri maji <laughs> nabi tiye ibo nabi dume hin ni deriya kingam yer ya kuma ya kuma kama na momo de menna kam karmo makari mon jumiya minti mewo churon koro teri maji kare kali jo teri maji tun mu ba mu cina nabi ya zara cina ba karimon jumiya waye no nabi kajiri na kala njiro na kamla aisha karima kasuni ya makiyano yo ya rasulullahi biya karudi ya imiya chizana na <laughs> sallallahu alaihi wasallam ala bara je ne alensa ya rasulullahi karima de kasu ne maki usini don na ba karima ni zama cayar na wala yo nabi ni karudi yindi <laughs> bi wallahi mi ayi tsana na andi ngade sinin ju za boje kado karimu ni na wana ne min ne mi dino mi ayi no bi akarudi ade tumbo e kamadro na kamada chidi ade ala ne kamada de omenna habbawo kanji adam na nambawo ala de ma ai sifa alai mba wanga mba kalima zimia machama chopbia cha ndiye ya tirobi wala karori wala naimi atama tunge imi kawo gana jiri diri nimi Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam ala baranje ndiye lensa. kalima miya zanga abya charu isa abya gacha kama isa kada nofa kam nae maro no inide kiramin njiye ni de yan kerami kirami yeni ban kerami kirami yeni de kanja tilo yeni ah na na wano yeni korona an kadi maro sorin nita ni ta za wundi mara tsoron ni a wala duna an gan kamar ci mena sai mai ajiri an gan kama wala race ba ala kari karimo mewa nera dumi yau ya numna bando indi yana ise kulo ni ka kunjo chorona yana uro dumi yau te iridie ba. <laughs> te iridie bilaje ngalo bare kya dumi yau da kalanje keno ba weno amma alaita hudungus kera ne dumi miya ro irjo kuli ni zariya mandi <laughs> dumia kaliro yirjodi banjani indi yana kulo nzu kunjo tsuluna dumie udhuma teiri kyauta ni. ngalo tsiladi abilaja tsukudhi eno. to nebi ya wanodona. dona amma sunna dikimi Koro nebi ya raka imi. kai Kalimo nzu wa. Choto kiono. aina yungwa dunia undawa dharachi. to nay mombado karma magaliu karima me aro chiji ama minti me yo chiron tayri maji koro koro kam la yimla kado ya rasulullah yan wana ro karima karima kazuni yimma fa kana on udimi kazuni ya makiyar sini da boyen dimi ni na ona ne miyar ngalaro adimi ya rasulullah mi adi yono kama dro lene tumbo yono ayna do sallallahu alaihi wasallam homal kuniyan wani miya wa sultanul muluki khadimuhu yano shehu diwani la wa malkun tala mallakala amma wa sultanul muluki khadimuhu yano mai yadu na yasan makare an jiya da nabi huwa al abdu hakkan yano titala adi jire biya jire lan titala yano na yamon badudi kare ala yano amma wal anamu abidu yano amdu na yasan ma yano sai zanga kan ma jinni yasan ma kare an yano. ne yomode tumbo ka modoro besa abia cari dona dimi mi ala ce gachelen a wani bi jina undu mana chiri kwa to ni gari udin nan gari unum lan lene ono amma to tala la adi fani wala andiro awun sana wa wa man qudira alai rizqu yano kam don na arsi inju ganaro walje ala ta tala ro di. holi yom fikum mimma ta hula. ala nino irin jina lan lene fa nan tala anum lan lene bare ta gari wedarami kamun moreni anjake hero wanero dili milion ga chadina ni du miama wando kala ni ndaro mojini sim kulon ne biya sim nan mala kulo tar mojini du miama na nimla wando kala ni ndiro yoja <laughs> kay mangala mana meji to wando da kala ni ne ma budro fa du miama na nimla amani ni ro kamanum jakele ni me dili milion ga yomi kiro na on biyanimi ala nino cikadin ni sharal waran gini o ganajin ni nabi niro ganajin ni detin ni ala maga ni niro de ala niro detin ni loran geniro detin ni nabi e niro detin ni adin ni niro detin ni ni wa kala mo ganam dene wahala nam yayi hero ti longo ne me akasu kiro mi wala biyanimi kazu bero ngona ma yadi ta di loro la za dimiya. kasu za kiro mi wondon biyanimi ni o de wono ni magala mo dim kala amduna en la yanamba koro kasuwa ba wayan bakanno ngami kam kalan kazuwa nabi waina ba ala ni zamara kazu kazu biya lai saro sallallahu alaihi wasallam makka madina ngan wani ba wajina tana ainan talanum wollo ni ole ni otin ala kan ga ainan talanum ainan gari wonum ainan talanum Wani ba waji tana isa na uljana ma kan jungoji sakan kudoci wollo ja sabiyaro wollo no le ni da yo yande na ba wajina cini amma ba nabi leji a wati wari za nonun wawa nabi wuri ni wati wari, duno ni ma zai ja caka chakaza tuwori malum ni ma tuwori a a kalan jun kasuwa ya sawa ne ba na dici ne kasuwa ya rawa sai na bokaro da ne cini ga wajibiya nabi da kiwa ce ukam kalan kasuwar sari kiwa ce a sai ishara andiro nabi saddina a wakka suro dibiro ba ala awodon kasu aro ndia sakao ngoni na rawale no ala wabia ndio kawo kao kawri nga yedi kamande bara nabira awodon na nabi tiya waina di kenan aula min na tronzo kasu ngalani dole jiya ngoni mi dole nabi biya sa zan gawoji yimla lera kasu ayara kasu ade kalanjo nawo dinar me yindi sai na bokaro da ane wono sai na ali ya rasulullahi biyani ki da mi yawono a biyani miya da aki yono sai na ali sa adlan tutule dinar me ninda biyayno ala kan gaim da yano to aina ngaro sheikh khalifatul khulafai imamul aima turo tafsirin jelan dubu akwai naro aniro manazina awo u kan bawaja tididi bura man kasu biyani buro challa man wa yanam banum tadanum kwanum kamunum bando indiyana bando tilo yando tilo banum gana banum kura innanum yanum kura bawaja awobiya kawo buro challam nandi widi kasu kalanje biyanoi ayna ngar kasu nyanja ayda rune kamunum nojo yanum nojo banum nojo tadanum nojo heronum nojo kakadula biyara yoyya kawoni a kawri on jada kiro biyajai kalan kasu annabi bare kawri o kamba ya yaro. adi mana adi mana kura fa mana adi kanun ma andi wadam sai musamman ma andi am konga adi andi konga adi to dole ka sun goni ayro imiya shi wale yalle to yoji ka kammala ka kawriyo yakku idira kasu kalan joda biyanui kenan ruwada e nuwada ewa biyanui yindi edinda kaurin zuwa kiskan zuwa jambon zuwa bujin zuwa likaban zuwa ingin zuwa zanzam zuwa kawudin zuwa faramba nallen zuwa kasulun zuwa samma wurin zuwa halallan diwi kasuro bare ngonoi karma amde sorowi kamba waja lene wane lan kaska kala yindi ngone kala ya kungone kawri lare yade wuri zakkan dawa ya kusan biyaje kaska ma de kiska kawrio cha kana ala manga so kanori so dara so roleno kru mi won chorio taye biya jai wa tene sha shago wane ngone kude chari biya jai wa adi fa awo gana rongoni na wallahi awo kura kawan kasu yelan kan banadimi nani min bawa ala ya hinzira ai nan gar kawan nan ma mani gana ne no nabi kalu kura tima kalu kura lukaba na le ne shago wane ngone tane ngone ne chawde ne chadaki aramba ka wudi okoji kendao yindi kendao yaku har sa anduri sa da chai til kafa madi mangaso kanoriso dara soro wale no chori wa kaso lukaba ne ngone wase ochini wa. chori wa nangu achai na yebi anu wa. to nabi kam kalan kaso amara daji wa bataka ya langone ya kawri ya kui mana ala kalaro ngalaro yekio wuri nando menna yuo yuye genane yoja bawa kam namdi bawa ja wuli lantulu o yuo wuli bulla bawa adhi no adharuratu tuhizu ni mazurati darura wacha kedi ma ala ni achitha yo bawa na nemi lika wanda kazuro ngoni mi biani mi lera wale nimi mi ayo ba na nemi bawa ala no ina ala ni achitha yo to yoja awani sama wuli njo halal landiwi awabia bureti didi kasubi anui awati abia na azu isi nu yani njo ulin halal njo juna manu yadiwi to awati didi kenan bare ne me kason wani mi har abada bare kason nimi mi ramba ya kiyedi sati ya nazo ya isu ya wasi nda ka kadun jubin cike no a diwo yano tada ya ni nai take wura kana gado ningojiwa a wangai tiro yo hero ya ni take wura gado ni ngoji wao ngai ngaitiro yo nukia mazidi garno nukia marandi garno nukia baram lano kannani huni urayeno gado ni chiwandi wao tiro awo ngaiyo malam manui awo yoro wasiro ganaji nadi lemanji za chi ya kuro ganani mya chi indidiro ngai wawa samma wasi za diwi yim dama diwi yim dama biya lamanju za ci ya kuro ganani ya indidiro ngai wawa To diwi, todiwi awulina nunga am garon jujowiwa hurdun julan wahala chasana awangayyo awangayyo china ay sammaro leman juda chi kuro ganano ya yindidro koji wawa samma yiwi diwi mara ni garno yi masi di garno ya. samma awulina wasiro rujina da diwi diyo yedi warasa yimno madarnui amma wanga so kanori so dara so ai nangwa <laughs> sai ka hudewe ngawa hudewe ngawa da nangwa amma yim na madi wicha yo nun ya anda boru ngoji ya anda bannadi ya anda ngundi ara yom na karin jongoni Kawai kawrila yin so yama chiwindi diongo ganano nda yanzu ako arachi diongone nda banzu ako arachi diongone nda kamanzu tilo ya akal yindi ya ya yaku ya akal diyo ya akal arochi ya kungono kwa wa mabakia lizakari misul hazilun sayin lil banina wal banat tala anjo be ranjo e liza karmi so hazilun ni ko nga yindi kamu ye fallan goje da arje kamu ba wajo cime yindin inda ya wane yanzu ako araci yindin wani inda ya wane banzu ako araci yindin wani inda ya wane kwanzu kwa kura kawo kawo bude ngo ma wani ya cidi kila nan wadin nan da ne dai araci ya kun wani liman kamu ni niya niro cho ci ya kun goji kwa wa maba ki lil banina wala banati li zakari la hazil unsayn awo gabtina e fero anjwa tada anjwa kwa nga indi ngoja kam wala ngoji cherna kwa wa uu ye dhitima kasu amba jai menna manu idai kwa warasa darnu idhi manu e chamu idai am gado onjara yu ina ilu uli adhi tika mdi amba jai kamba ba wajina di to wendele ni kasu ngo nimi hero na mungo nimi ninera dumia duno na mkwaina kare milionga ngala ni ngo nimi yimibia nimi ala di karim ratina amma ala auran gana organize ni yi. yan de fatima sai na aliyo ala kan ga yambo ala ni ya ne wani malaya jibril ya kiro sai na abubakar shirana wani sai na umaru ya shirana wani sai na zaman ya shirana wani sabiya di diyo u ya nga shak ngayyano am sama ta karata di malaya jibril ah! ya umara hakana yana sai na rasulullahi malaya jibril ne kamun ni kon ga ni ne kamu ye di wa ayi dimi kamu ro yani sai na aliro ta kara ita maki kampanyi sai na aliro iddi kenan <laughs> sai na abubakar sona sunan jin goyi ne ulu kana yana sai na umar ya umalu kana wani sai na usman ya umalu kana yana ah! kamburi dunon mu koyi na tamiya biya sa njala yama na yuri mi non jima kam dunon koyi na yamji ani anjenji jau hanji jau hanji silam namji dinda kamburi dunon koyi na da undu undure cece dai malaya jibrilu ta kara cidi yano sai na lilo kampanyi cidi andi wani yana kwalle na yara <laughs> ya ndi wati ma niya kero sai na lilo ti ai yim no ban jiro da jara sai na rasulullah le no gulgule ti fali yo no gulgule ti fali kesiyo kulo buri ya kalu ya kesiyo kau ne zai kesiyo karabi fe sulika da fali bunai fali sala ya kesiyo kau ne zuram kesiyo kwano kesiyo kulo buri de dai kanu ya buri ya kesiyo ngono ya do sai na abubakar isa ya rasulullahi martine wona fero num alik ad makare ko lele ni ke bari kasu lankare ke kuzi keno atmangu bare ala wulsu ni ro rikana de kawduna wajibi yeno malaya jibrilu ala de ya rasulullahi ni dunanga nabtu manimi fero num bakare ni nga kliyembo bare ala sari wulsu ni ro rikana de tamayno <laughs> to die ba ta dai e fanuwana ba fero e fanuwana ya yewanongelaro barele nime kasungoni bare me nime kasungoni bare kwani mbaye kime kasungodini awo nukondo ena mero ndo kasallo awo kura din nabi awo jina dilani ka illa bi sadakin wa walin wa shahide adalin yana nabi ya ba wa diyo na sai sadawa sai luwariya sai sheda cer sadawa ta zakia cer na biya bare awo gare manim awo nanin biya zakilin ne sadawa duro hero numbo karen nyimbe yuye yade wondele ni mekazu ni ara dumi yoye mangoni mi ah ala ni ongone chini ala ni oganaji ni biao kanu kwa nimbe nkadi yeje kanu kwa nimbe daru ni mele ni me lakala ngoni me isi mi mi anda kadi ni a challenge fa ah nyem no ngai fa kadi jin nyem nimbe na kanu kwa nimbe ditungirima kone lege ka lakala ngwa kezi kimia lumi lan challenge ko nyem nga ngai boja ni a challenge kanu kwa nimbe nimbe bange yeje tia wala ni mekazo ngoni mi harawada almakarande kuyedi awaran mi alamaniro ni barte kanji ni kamana barenio cikkadanni kalande wayedio duna belajina wundi yerongodawo cina wundi ye taaro lara sanjidoro cina to wone kasongonui ili ta alai wane taanjiro lara sacidina mota findiisa hado haya yengoada ramba amitason cadi dalo duwada ngilaro duwada maltina tiuna kawu kadaro ala fa alai wane cido wareni dimmi mata anumbo ran mini kasu kala mo Hero wani en wañana ɗum biski en gayca ɗo aa niyata ya ɗo gari niyata jawol ɗo gari jawol num ɓe ala ni on jina adala tirandani alhamdulillah ala sende jetso ala ndiro gawor zokkumande ala ndiro e sa asuju o ala sende jetso ɗona alayra soro ala ya ndesa wa ndesoro gawor zokkumande ala nana onde a gawor zo ala ande a simon sa ɓara sallallahu alayhi wa sallam bela wallahu ya ansimuni min kulli muhlikatin kaza ka ya simu a sahabi minar fitani iza ya ya kan fina wa ya simu ni kaza ka ya simu man mana minar fitani latewo an talkadero na je za a min ajizina zawai jahalin zawai fitani laula ka ya rabi ma na rajo na ja ta fayar rama jina min kulli zifitani huda ka ya rabba na min wa man mana ولا تسلط علينا كل ذي فتني يا من ينجي ذوي الخوف واسترهم بفضله نجينا من كل ذي فتني عليم يا عليم كل مسلحة هبتا لنا هبتا لنا الخير حتى من ذوي الفتن امين يا رب العالمين صبور علمك يسترنا ومن معنا وكل مالي وتنجينا من كل ذي فتني منان منن علينا بالوصول إلى بيت الحرام قنا من كل ذي فتن كذا كمن علينا بالوصول إلى قبر الرسول آمين وابتن كيد ذي فتن نسير أنصر رجالا قاسدين إلى بيت الحرام وابتن كيد ذي الفتن أنصر إله رجالا قاسدين إلى قبر الرسول آمين وأمنهم من الفتن لبيك يسر إلهي أن نقول به wa munana haba na amin kulle zai ni na tsohon narakan wa yara mbalimbali ya